Dr. Sylvie Nacha wadda ke da zama a ƙasar Jamus tare da ƙungiyarta, wannan 'yar ƙasar Kamaru tana haɗuwa da shugabar ƙasar Jamus a kowane wata domin tattaunawa akan al'amuran ƙasashen Afirka. Ta san abin da take yi, ta kuma haɗu da ɗimbin baƙin haure waɗanda ba su san da cewa ba ko za su fuskanci matsala idan suka je ƙasashen turai. Kowa bai tsammanin cewa da farko idan ya je ko zai iya yin shekara ɗaya ko biyu uku zuwa hudu na haɗu da wani ɗan ƙasar Nijar wanda ya ɗauki lokaci kafin ya iso. Abu na biyu kuma shine mutane ba sa tunanin ko wannan balaguro zai daɗewa. abinda zai iya kamawa kuɗin ero dubu ɗaya ko biyu kuma ga hanya sai ka sai wani abu sannan ga aikin da ya wuce kima domin samun kuɗaɗen biyan wasu buƙatu abu na uku kuma ba su tsammanin cewa za su iya kasancewa a matsayin 'yan gudun hijira euh, ‘Yan ƙasar Nijar dubu biyu ne ke rayuwa a ƙasar Jamus, rabinsu duk suna da takardun shaida izinin zaman ƙasar amma kuma sauran na nan a matsayin baƙi. Nasiru Mamadu shine wakilin 'yan ƙasar Nijar a Berlin. Wani ba su ma samun inda za su tsayawa saboda akwai lokuta da yanayi yake sauyawa abinda ke ƙara sawa suna shiga cikin matsala babba. Mafita dai ne a bihayoyin hanyoyin da ake bi domin samun katin da zai baka izinin aiki a cikin ƙasashen Turai. mu saurari Sirbinata. Ƙasar Jamus a kowace shekara tana rijista ta kowane bangare muna da buƙatar mutane tsayayyu, mutane da dama ba su san ofishoshin jakadancinsu ba. Wannan wata dama ce ta ce dama jama'a cewa ba kowa ya kamata ya zo ƙasashen turai ba. Ya kasance kana da isassun jari da za ka zaunawa ƙasashen turai. sirbi Nata za ta wani zagaye yi a yankin ƙasashen Afirka domin ta ba da shaida ta kafafen yada labarai na talabijin.